Christ. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi wato shiri ne na musamman wanda gidan wannan talabijin na suna tv ta ɗauki nauyin gabatar da shi kamar yadda aka sani babban malaminmu wato baƙonmu na wannan shiri wadda za mu kasance da shi cikin wannan wata insha Allah shi ne malam ibrahim adam disina malami ne mai karantarwa a kwalejin gwamnatin tarayya wadda take azare sa'annan kuma babban limamin masallacin juma'a ne na masjidin rahama gabata malam barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa kamar gafata malam wannan wata na ramadana Allah subhanahu ta'ala sa yau za mu fara wato kamar darasi na farko wadda za mu sashi cikin wannan wata insha Allah al'umma da su soji daga gare ka wato wannan kalma ta ramadana cewa daga ina aka samu kalmar ramadana dinnan bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى ‘Yan uwa masu ganinmu da sauraronmu ina mana sallamar musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maraba da samun kanmu a cikin wannan wata mai alfarma, Malam Usman, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya gwada mana wannan wata, Allah ya sa mu samu kanmu kuma wata rana tsundum a gidan aljanna ah, kamar yadda ka ce wannan suna da aka naɗa ma wannan wata na ramadan wato suna ne da aka tsage shi daga kalmar rambu mm-hmm. rambu kuma a larabci shine zafin rana wato yanayi lokaci ne da an gano cewa daidai wannan lokacin zafin rana tana yawa a kasashen larabawa sai suke kiransa ramadan ma'ana watan zafin rana rambo huwa an yashtadda harru shamsi ala al-ard fala yastati'u al illa bi su'uba ma'ana zafin rana ya tsanani yadda mutum tafiya a ƙasa yake zai ba shi wahala sai da matukar wahala Allah ya mutane da cewa su kame daga ci da sha a wannan wata wannan suna alqur'ani ya kira shi da haka shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma ya kira wannan wata da wannan suna cewa manzon Allah yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya yi tsayuwar dare a wannan wata Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to shi wannan wata na ramadan haka yake tun a a zamanin jahiliya ana kiransa da wannan suna ramadan ba ma shi ba sauran sunayen watanni ma mm. tun daga al-muharram safar rabiul awwal rabiul thani jimada awwal jimada thani mm. zuwa karshen haka duka ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da larabawa suna kiransa da wannan suna to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ya tabbata tunda ka san ba kowane abu ne manzon Allah da ya zo ya kawar ba hmm. sai dai abubuwan da suke munana to in ana maganan asalin wannan suna kaji dalilin su kenan ko da ce malam bahaushe yana cewa hmm. ramalana za ka ji ma in ana so a kira mutum da wannan suna kamar waɗanda ake yin musu suna a cikin ramadana sai a ce ramalan hmm, ko kamar yadda sunan wani gauna ne a cikin gaunonin <laughs> jihar najeriya almuhim dai wato ah, shi bahaushe dai irin ɗabi'ar da aka sashi da shi na lalacin kiran abubuwa hmm, ba kamar yadda masu yaran suka kira shi ba an ce masa khadija hmm. sai ce hadiza an ce masa juwairiya hmm. sai ce zuwaira an ce masa abdu sai ce audu to haka nan da aka ce ramadan sai ce lamaran ko da ce dama wannan kalma ta bod tana daga cikin kalmomi masu matukar wahalar furtawa musamman ga waɗanda ba La larabawa ba shi ya sama idan ana so ana eh, a ce kana da fasaha a hmm. larabci hmm. sai a ce maka tutkin bot hmm. eh, kamar yadda ake yi wa manzon Allah sallallahu sallama eh, take da cewa khairu man an tsaka bi wanda ya fi kowa iya furta wannan kalma ta bot kinaya ta cewa wanda ya kowa fasaha saboda fasaha larabawa tana kunshi a cikin wannan mm, wannan harafi to dai asalin wannan suna kenan malam usman a kamar tunda lokaci ne wanda mun shigo cikin azumi ne na ramadana mm. to wato kamin zuwan addinin musulunci ko kuma dai mu ce shi azumin ana yin sa daman can wato zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin azumi ko kuma ba a yin wani azumi sai da ramadana ta zo kafin aka fara ramadana ne to a uh, gafar samala kamar yadda alkur'ani ya ba mu labari a cikin sutul bakara allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi na amanu kutiba alaikum siyamu hmm. kama kuti kutiba ala alladhina min qablikum hmm. la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ya waɗanda sun ka ba da gaskiya an ɗora muku yin azumi an tilasta muku yin azumi an rubuta muku yin azumi hmm. kama kutiba alladhina min qablikum hmm. kamar yadda aka wajabta shi kamar yadda aka tilasta shi ga waɗanda sun ka zo gabaninku hmm. kaga da wannan zaka iya gane cewa ba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne suka fara azumi ba duk da yake cewa babu shi a cikin hadisai ingantattu cewa ga al'ummomin da suka yi azumin ga kuma irin azumin da suka yi amma akwai wasu ruwayoyi mm. musamman ma irin abin da malamai ke ce ma isra'iliyat ma'ana wasu wato gurɓatattun labarai da kuma wasu 'yan sauran labaruka waɗanda suna da alaƙa da wato littafan farko na banu isra'ila sun zo sun yi bayanin cewa su banu isra'ila an ɗora musu yin azumi mutanen annabi musa an ɗora musu yin azumi da dai sauransu amma dai duka waɗannan abubuwa kamar yadda malamai suka ambata mm. bai zo a cikin wato ruwayoyi ingantattu ba so abin da ya kamata mutum ya yi tunda Allah ya ce an rubuta ma waɗanda suka zo gabanin mu yin azumi sai mu ce mun ji mun mm. gani mun kuma yarda amma su wane ne tunda mm. Qur'ani bai faɗa mana ba sai mu shiru yaya aka ce su yi azumin sai mai shuru ba faɗa mana ba menene ke karya azumin su mm. menene baya karya azumin su ba mu sani ba azumin daga wani lokaci na zuwa wani lokaci ba mu sani ba wannan na farko kenan mm. na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya yi ƙaura daga garin maka zuwa madina mm-hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da ana yin azumi a garin madina ah, ya tarar da yahudawa waɗanda suke dangana kansu zuwa ga addinin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Musa da shi sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu suna yin azumi a ranar goma ga kowane watan farko ina nufin watan Muharram Muharram kenan eh da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai tambaye su cewa me ya faru ya san mutane ne masu biki eh, ka san duk mutumin duk abin da yake ba musulunci ne gaskiya ba za ka duk addinin da yake ba na musulunci ba za ka cike yake da ni da biki ranar kaza ranar kaza ranar kaza mm. sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh suna yin ah, azumi ne a wannan rana suna ibadar gode ma Allah mm-hmm. saboda a wannan rana ne Allah subhanahu wataala ya halakar da annabi ya halakar da fir'auna ya kuma tseratar da annabi Musa mm. tunda ka san ya a cikin alkur'ani cewa annabi Musa ya tsere ma Fir'auna Fir'auna daga baya ya bi shi sai mm. da dai tsakiyar kogi sai Allah subhanahu wataala ya mm. haɗe kogin ƙarshe da ya halaka to wannan rana sun san cewa da a ce Allah bai yi musu wato wannan gudunmawar ba mm. da ba su ba labarin su da gaba ɗayan banu isra'ila sun kare wannan ya saka suke suke yin azumi a wannan rana saboda su mm. gode ma Allah mm, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ai ku watan da kuna haka na hanu a haƙƙo bi Musa minkum ai mun fi ku cancantar yi wa annabi Musa fatan alheri mm. ko mu yi addu'a don gode wa Allah sakamakon wannan abin da Allah ya yi na tsirtar da annabi dan uwana annabi Musa saboda haka sai manzon Allah ya umarci wato Bilal da ya zagaya lungu lungu sako sako kwararo kwararo ya yi shela cewa mutane su tashi da yin ashura kaga anan gurin ma wannan abu ya faru ne gabanin a farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi a saukar masa da hukuncin yin azumin watan Ramadana kaga ruwan nan ke gwada cewa an yi wasu azumuka gabanin watan Ramadana wani ɗaya daga ciki a zamanin manzon Allah wasu kuma tun gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma yaya nasu suke yin azumi eh, Qur'ani bai bata lokacin sai na mana bayanin ga hukuncin hukuncin nasu azumin ba saboda duk ayyukan su an riga ya an kuskurantar da shi a riga an shafar da shi to yanzu kawai mutum zai lura da abin da yake cikin alkur'ani ne da sunnar manzon Allah me yake so me azumi yayi me ba a so yayi hmm. menene zai inganta masa azumin sa menene kuma zai yi wa azumin sa tangade tangarde wato ya mai da hankali a kai khalas ah, mai sauraro kaji daga bakin malam irin abubuwan da ya mana bayani game da wannan matsayi na shi azumi kenan an fara shi kafin ramadana ya zo ana yin azumi ma'ana akwai azumi da ake na wannan ashura din so alhamdulillah malam kusan tambayar mu ta gaba ita ce falala da ake samu game da shi azumi domin ɗan adam zai so ya ji daga abin da yake yi me zai tsinka ko hmm. me zai amfana eh. ko falalar me da ke cikinsa dan adam dai ya sani cewa eh, idan Allah subhanahu wata'ala ya umarni babu abin da ya rage maka banda ka bi wannan umarni wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ba maganan kai zabe ba maganan cewa sai ka gano me farlan abu sai ka gano me wato roman da za a samu in Allah ce kai tabbas zaka samu lada in aka hane ka kuma in kai zaka samu zunubi to sai dai kasancin ibadoji akwai wasu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ko waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan falalarsu to cikin waɗanda suka samu wannan rabo akwai azumi don akwai hadisai masu tarin yawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duka falala ce ta azumi yanzu kaga ya ishi azumi falala hmm. cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi sukutum Allah ya sanya wata daga cikin kofofin aljanna sunanta arrayyanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba masu shiga ta wannan kofa sai masu azumi eh, kamar da a cikin hadisi cewa aljanna tana da kofofi guda takwas cikin su akwai wata kofa da ake kiranta arrayyan la yadkhuluhu illa sa'imun ba masu shiga ta gurin sai masu yin azumi hmm. kaga duka ayyukan da muke na muke da muke nema ba aljanna ba to ashe kuma ashe a akwai kofar azumi wannan kaga zai gwada maka cewa azumi ba karamin abu bane ba kuma shi azumi da shi da sallah hmm. da zakka hmm. suna daga cikin rukunan musulunci guda biyar hmm. da Allah subhanahu wataala ya ambace su a gurare da daban-daban kuma shi azumi hmm. Allah subhanahu ta'ala ya kuyi magana a kansa a cikin alkur'ani hmm. da kusan jerin ayoyi a jere Allah ya yi magana a kan hukunce-hukuncen azumi hmm. banda haka akwai hadisai masu tarin yawa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa <clears throat> daga zaran watan ramalana ya kama daga zaran watan ramalana ya kama Allah yana umarni da abubuwa da kofofin aljanna ya yi umarni a kukkulle ƙofofin wuta Shaiɗanu waɗanda suke ɓatar da mutane mhm. a kama su a sa su a sasanin ƙarfe a mhm. kashe musu laka ba za su dinga samun kuzarin ɓatar da mutane da halakar da mutane da tura mutane zuwa ga sabon Allah da dakile su ga mhm. yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya kamar yadda suke samu a wajen watan Ramadana ba so kaga ba wani watan da ke samun wannan alfarmar in ba azumin ba kuma babu wata ibada da aka ce fa shi shiri na musamman Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutane hmm. don samu karsashi na yinta ah. in ba azumi ba ah. kuma malam usman idan watan ramalana ya hmm. kama hmm. za ka gaskata ni za ka gaskata wannan zance da na faɗa cewa lallai. abin da muke gani wato wato mutane sukan kara himma mm. sukan samu karsashi na wato waki yana tabbatar da yawa reality na tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma kaga musulmi zai kara gaskata gaskiyar annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ke ƙara burge mu hmm. muke ƙara samun kwanciyar hankali musulmai a zuciyar mu cewa lalle addinin mu na gaskiya ne yanda za ga manzon Allah yana faɗan abubuwa kuma kana ganin su a ƙasa yayin da wasu kuma kana jin addinin su sai ka ji yayi kama da tatsuniya to kaga dai masallatai a lokacin wata ramadana an <laughs> fara sai ga suna ana neman karin taburmai taburmai kan hanya kuma wani ikon Allah daga ranar farko ta ramadana daga zaran an ce me ramadanan ya riga ya ya kama wannan kaga ba ƙara gaskata zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma za ga mutane yanzu ko duk wani abin da ke eh, saban Allah ne za ga wato farashinsa ko kasuwarsa tana karewa wata hmm, ramadana tambayi masu sai da ta ba su gari ne za ga suna ce maka suka yi asara kasuwa ta ta ja baya mata mm, irin masu shan giya cikin musulmai masu eh, neman matan banza kai hatta cuwa-cuwa ta kan yi karanci a watan mai a watan ramadana saboda su shi danin an riga an kama su an sa su a sasanin karfe kagan aka suka a sasari ba za ka samu karsashin yin motsawa kamar yadda kake yi a wani lokacin da ba a saka maka ba wannan ko ba yana gwada cewa ba sa tunzu da mutane ba na hmm. suna dan samu dama eh. musamman ma wanda yake ribabbe wanda ana dan taba shi wato rushewa zai yi amma dama ka dan karfin ka sai danin ko dan taba ka lokacin da mutum cewa ba zai iya tura ka ba saboda ba shi da wannan karsashi wallahu ta'ala a'lam a gafta malam akwai wato tambayar mu ta gaba hmm. game da yanayin lokacin da akan fara ɗaukan azumi din da kuma lokacin da za a ajiye shi ina nufin kamar awoyin da yake ɗauka farkon ɗaukan da kuma wajen ajiyewa eh maganar awa nawa ake azumi wannan ba ta taso ba saboda manzo Allah bai faɗa ba kuma babu shashin alkur'ani kuma waki ima ba zai sama abin guri ba saboda bambancin da ake da shi na duniya kaga mu yanzu misali a nan kasar mu Najeriya idan muka ɗauki azumi daga karfe biyar za ga muna sha karfe a wajen bakwai za ga kaga daga biyar zuwa sha biyu awa bakwai ne daga ɗaya zuwa bakwai awa nawa ne awa kusan bakwai ne za ga kuna ana azumin awa goma sha hudu amma yanzu a mm. irin kasar jordan mm. za ga suna awa azumi kusan awa goma sha takwas a wasu guraren ma sukan yi sama da haka awa goma sha takwas eh awa goma sha takwas suna azumi mm. kuma bayan da suka iya yayin da suka iya to amma kana maganar cewa daga lokaci wani lokaci ne azumi ke farawa yawwa eh oh wannan kake tambaya farkon lokacin zan fara misali a ce karfe kaza in ka ci abu shikenan Okay. Ma'ana ka fara azumi bai kamata ka ci abinci ba lokaci. Oh. In ka zo lokaci kaza lokacin sha yayi. Kada zama azumi. Yawa kana zama to ka sha ka ka da dare ko ka. Na'am na'am. Okay okay. Uh, to kamar da ka sani. Uh, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan lokacin azumi yayi. Na'am. Uh, eh, Ladanin sannan Bilal ibn Abi Rabah. Na'am. Shine ke kiran sallan farko. Haka. Shi kuma Abdullahi ibn Ummi Maktum. Na'am. Eh, Ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi ma a garin Madina amma shi makaho ne to shi mutum ne wanda baya kiran sallah sai an ce masa gari ya waye gari ya waye abinda ke nufi da wayewar gari a nan gurin shine fudowar alfijir kaga ashe azumi yana farawa ne daga fudowar alfijir sannan kuma azumi na karewa ne a daga zarar rana ta fara don ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa idza أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد as الصائم idan dai yini ya juya يتنا ta daga kuma wato yini ya juya yayi ta nan ya tafi gini ya kare kina, kuma dare ya shigo to mai azumi da ci abinci da karyaci ya riga ya kare azumin sa ga kuma Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya faɗa cewa فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هذا القرآن يتكرر يهود أتوا daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana su ne lokacin da ake yin azumi a cikinsu saboda haka wanda ya azumi a cikin dare bai azumi ba shi yasa mahaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana abin da ake ce masa dore wisal ah, mutum <laughs> daga ya hada jiya da yau ba mm. tare da ya eh, raba su ba kaga wannan kawo halar da kanka a banza ba tare da kuma ka sami ladan ko sisi ba a gurin Allah subhanahu wataala masha Allah wato abin da ya kai ga wannan tambayar mala akwai wasu waɗanda zaka ga ramadanan ta yi mm. ah, an shiga azumin an ɗauko azumin an yi sukuru an zo amma kuma ana kiran sallah magaribar ta yi wani har an yi sallah ma sai kaga wai bai sha ruwa ba shi lokacin sha ruwa ne eh to akwai waɗanda suka saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana yawan samun su musamman cikin irin masu addinin na zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda wai su ba sa shan azumi hmm. sai in taurari sun bayyana hmm. kasan daga zarar rana ta faɗi ba dole tauraro ya bayyana dole sai dan dare ya dan fara shiga kaga wannan shirme ne babu shi a cikin qur'ani babu shi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda suke yi kawai wahalar da kai ne da batawa kai lokaci domin ba abinda ake nufi da addini shine wahalar da kai ba hmm. ba abinda ake nufi da addini shine yin abu mafi wahala ba eh. ba abinda ake nufi da addini shine wato wato wa kai ba addini shine yin abin da Allah ya saka yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saka wannan shi ake cewa addini tunda manzon Allah ga abin da ya karanta hmm. ga abin da ya aikata ga abin da alkur'ani ya ce mi hmm. to kuma mai rage mana saboda haka nasiha ta zuwa ga yan uwa cewa lalle su tsaya kan abin da Allah ya karantar kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar musamman ma gafarta malam ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisai yayi magana akan mahimmanci da kuma uh, falalar wato uh, gaggauta buɗe baki kaga wannan in mutu duk lokacin da kai abin da yake uh, sabawa karantarwar manzon Allah mm. to sai kuma ka rasa wani abu ne ah, don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa la yazalu nasu bi mm. khairin mm. ma Al fitra mutane ba za su gushe ba suna kan alheri matukar dai suna gaggauta buɗe baki kaga ka je ka wadar da kanka a mm, banza sannan kuma ka bar sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba lada gaskiya gaskiya wata Ka ga ba eh, abu da amfanar ba bai amfanar ba bai amfanar ba bai amfanar ba ya fito mallam so kamar dai wanda ke jina zai so tabbas ya tabbatar da wannan abin da na faɗa wani tana yiwa za ka ji makwabcinka ne zai iya ce maka lokacin shan ruwa bai ba ka kasa fahimta mm. yana da wata aƙida ce ko kuma a daidai irin azumin naka yake mm. to ka fahimta daga cikin bayanin da shi malam ya yi cewa lallai idan mutum ya ki bayan lokacin ya yi to mm. ba biyayya manzon Allah bane ko ba aikin da za a samu lada bane Allah ta'ala mana tsare a za mu je bangare na wato gaba shine bangaren abin da ya shafi shi suhur shine ainihin wato kaman abincin da ake ci da shirin ɗaukan shi azumi ɗin to shi suhur yana da wani wato kamar a ce muhimmancinsa a cikin azumi suhur muhimmancin da yake da shi a cikin azumi lallai suhur ba wai cin abinci ne na ganin dama ba yadda in mutum ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari suhur ibada ce mm-hmm. kamar yadda kamewa daga ci da sha da saduwa da iyali ibada ne eh, kamar da karatun qur'ani ibada ce hakan nan suhur ma malam usman ibada ne ibada ce ibada ce na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin suhur akwai hadisi na zaid dan arqam cewa sun yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi suhur <laughs> kaga a halin tafiya ma manzon Allah yana suhur balle halin da za a ce na zaman gida to kaga ibada ce mm. wannan abu ne mai matukar muhimmanci mutane da sani cewa ibada ce ba abinci ba cin abinci ne na ganin dama ba Na sha'awa na ganin dama ba Yawwa. sannan kuma addinin musulunci ya karantar da yaya ya kamata a yi yaushe ya kamata a yi shi yaushe ya kamata a daina shi to amma dai eh, gabanin mu je zuwa ga wannan gabar malam usman ah, zan so masu sauraro da kallon mu hmm. su sani cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi tasahharu hmm. fa inna fi suhuri baraka baraka Allahu akbar tasahharu haka ne umarni ne hmm, ku yi suhur tasahharu ku yi suhur bayan Allah ku yi suhur umarni na manzon Allah ku yi suhur fa inna fi suhuri baraka cikin suhur akwai albarka dan uwana mai neman albarka <laughs> ai lokaci ga kaya yanke maka gindin ne eh, ka ba ko da na ga kamar a ah, masu kallon sauraro da su ji daɗin yadda shirin ya taho da kuma yadda lokaci ya nuna mana za mu ɗan dakata a daidai wannan gabaɗin amma in Allah da za mu ɗora akan wannan saboda muhimmancin shi suhur da kuma bayanan da shi mala ya ɗauko kafin zuwan wani darasin أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم